Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM duk a jamhuriyar Nijar. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka tare da fatar kun wani lafiya Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin ina kuma tare da Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. cin hanci da rashawa da kuma tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tattauna a kai idan ya isa najeriya nan gaba a wannan makon a yau litinin wata kotu a liberia za ta saurari bangarori biyu da ke takaddama da juna a majalisar wakilan kasar sannan firayim ministan turkiya ya ce ya zama dole kasar ta kakkaɓe mayakan isis da ke kan iyakarta da syria to bayan kun gama jin labaran duniya wannan shiri yana kunshe da ba a taɓa irin wannan ba amma in aka yi babu shakka inda hali ne da 'yan ƙasa suke ciki wanda ya hango babu yadda za a iya zauna yana takaddama tsakanin shi da 'yan majalisa amma suka ba shi ikon ya yi ɗin ni na san tun da an san duniya ta sani kuma kowa ya sani ba maɓannaci ba ne zai iyakacin ƙoƙarin shi To a kasance da mu domin jin abin da ba a taɓa yi ba a Najeriya sai kuma na farko dai akwai taimako na karfafar kwarin gwiwa ta aiko da sako kuma ta gira minista sun tattauna baka da baka tare da shi cewa abinda ministan najeriya da kuma gwamnatin najeriya ta yi an yi rawar gani domin kasashen da suke kewaye da mu da hankalinsu ya tashi To wannan ma a ci gaba da sauraronmu domin jin daga inda wannan sako na karfafa gwiwa ya fito. Wani gungun matasa sun yi wata zanga-zanga a harabar fadar shugaban Najeriya. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Litinin Yusuf farande zai gabatar da shirin ilimi. To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana ziyara a birnin Nairobi na Kenya, inda ke ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen gabashin Afirka. kan hanyoyin da za a bi domin kaucewa sake fadawar sudan ta kudu cikin yakin basasa a yau litinin keri ya gana da shugaban kenya uhuru kenyatta gabanin ya haɗu da ministocin harkokin wajen domin ganin an dakile sake tsundumar sudan ta kudu cikin wani sabon yakin basasa sudan ta kudu dai ita ce 'yar autar kasashen duniya har ila keri da sauran ministocin harkokin wajen kasashen afirka za su tattauna kan rikicin somaliya wacce ke shirin gudanar da zaɓukan 'yan majalisu da na shugaban ƙasa nan gaba cikin wannan makon ne kere zai da zango a najeriya ƙasar da mayakan boko haram suka kashe fiye da mutane dubu ashirin tun daga shekarar 2009 sannan zai tsaya ma a saudiya wacce ke jagorantar dakarun haɗin gwiwa domin yaƙar 'yan tawayen houthi a ƙasar yemen cin hanci da rashawa da kuma tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tattauna a kai idan ya isa najeriya nan gaba a wannan makon kerry zai kuma gana da shugaba muhammadu buhari kan taɓarɓarewa tattalin arzikin najeriya da wato take fuskanta yayin wannan ziyara da zai kai abuja da kuma birnin sokoto da ke arewacin ƙasar wannan ziyara wacce mai yiwuwa ita ce ta ƙarshe da wani babban jami'in gwamnatin shugaba barack obama zai kai ƙasar na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke ci gaba da kyautata dangantakarsu bayan wasu shekaru da a kwashe ba a jituwa an fara samun rashin jituwan ne tsakanin kasashen biyu tun daga zamanin tsohon shugaban kasar goodluck jonathan ita dai najeriya ta yi ikirarin amurka ba ta sayan mata da makaman da za ta yaƙi ƙungiyar boko haram arewa maso gabashin kasar amurka na ta bangaren ta ce tana gudun kada sojojin najeriya su yi amfani da makamanta wajen cin zarafin bil'adama a yau litinin prime ministan turkiya mevlut cavusoglu ya faɗi cewa ya zama dole ƙasar ta kakkaɓe mayakan isis da ke kan iyakarta da siriya waɗannan kalamai na firayim ministan na zuwa ne bayan wani harin kuna bakin wake da ya halaka mutane 51 a ranar asabar yayin da ake wani bikin aure a kudu maso gabashin turkiyyar shugaba recep tayyip erdogan ya ɗora alhakin harin akan ƙungiyar isis wanda aka kai a birnin gaziantep lura da cewa an yi amfani da yaro ne mai shekaru tsakanin 12 zuwa 14 a wata sarwa da ya fitar a baya erdogan ya ce babu bambanci tsakanin 'yan kungiyar is wato is da tsagirin jam'iyyar kurdawa ta pkk da kuma mabiya malamin nan wato waɗanda suke goyon malamin nan ɗan turkiya da ke zaune a amurka fatihullah gulen wanda erdogan ya zarga da kitsa juyin mulki da bai yi nasara ba tuni dai fadar white house ta yi allah wade da harin na gaziantep tana mai cewa waɗanda suka kai wannan hari ragwaye ne kuma marasa imani lura da yadda suka kai hari a wajen bikin aure sanarwar har yau ta ce mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden zai kai ziyara a ankara domin jaddada matsayar ƙasar na haɗa kai da turkiya wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci to kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin wata kotu a liberia za ta saurari bangarori biyu da ke takaddama da juna a majalisar wakilan kasar kusan 'yan majalisu 40 daga 73 na neman kakakin majalisar alex tyler ya sauka daga makaminsa yayin da ke fuskantar tuhuma kan zargin karbar cin hanci wani mai taimakawa alkali a sauraron shari'ar ya zargi tyler da wasu jami'an gwamnati da wani dan kasuwa da wani kamfanin kasar waje mai haƙar ma'adinai da hannu a wannan badakala kamar yadda wani rahoton ƙungiyar nan da ake kira global witness mai headquarter a london ta fitar a rahotonta Ƙungiyar ta Global Witness ta bayyana cewa kamfanin ƙasar wajen ya biya manyan jami'an gwamnati sama da dala 950 domin mallakar wani filin haƙar ma'adinai a shekara ta 2010. Rahoton ya yi zargin cewa taylor ya karbi dala biyar a matsayin kuɗin tuntuɓa. Sai dai taylor na zargin shugaba Ellen Johnson Salif da hannu a ƙoƙarin da ake yi na ganin an tsige shi daga mukaminsa. a ƙarshe wani mayakin jihadi a ƙasar mali ya amsa laifin ba da umarnin rusa wasu kayayyakin tarihi da wani masallaci a birnin timbuktu a lokacin da ake sauraron karar da aka shigar a kansa a yau litinin a kotun hukunta manyan laifuka ta icc da ke hague ahmad alfaki almahadi ya ce bayanan da masu shigar da kara suka gabatar a kansa ya yi daidai ya kuma nuna nadamarsa inda ya nemi mutanen ƙasar ta mali da su gafarce shi masu shigar da kara sun ce almahadi mamba ne a kungiyar 'yan ta'adda ta ansaruddin da ta kaɓe wato da ta karɓe ikon wani yankin birnin timbuktu a shekara ta 2012 yayin da mayakan suka karɓe ikon arewacin mali tsagerin sun lalata gidajen tarihi goma sha shida bayan da suka barnata wato waɗanda suka barnata a lokacin da suka karɓe ikon yankin majalisar ɗinkin duniya da ta gyara wato ta gyara waɗannan gine-gine bayan da dakarun da faransa ta jagoranta suka fatattaki mayakan daga arewacin mali a shekara ta 2013 Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya da kuka gama je. Idan 'yan majalisar dokokin Najeriya suka dawo daga hutu shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai buƙaci majalisar ta ba shi ikon gaggawa domin ya ɗauki matakan gaggawa na farfado da tattalin arzikin Najeriya. Na tuntubi Dr. Usman Muhammad shin wannan mataki da shugaba Buhari yake shirin ɗauka ya dace kuma kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? To, jimai ah, sai mu duba wato hali da president muhammadu buhari ya samu kansa a ciki bayan ya shigo dai sun ga yadda aka yi ta dabarwa da yadda kasafin kuɗin bana ya kasance da kuma babu shakka muna ganin ba za a iya aiwatar da wannan kasafin ɗari bisa ɗari ba sai kashi ma saba'in da za a iya samu ba saboda abubuwa da suka yi wanda kowa ya sani to idan kika duba alkawura da shi shugaban kasa yi guda uku ne ta mai na ɗaya ya ce zai tabbatar da cewa ya yi ƙoƙari ya ga ya yi yaki da cin hanci da rashawa mhm. na biyu zai yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa tsaro ya inganta a kasar nan to alhamdulillah mun gaji ko yanzu kasuwa ta tashi dan koli za a ce ya ci riba na uku shine tattalin arzikin kasa wanda ya alkawari zai dawo da shi kan tarago wanda ya tasgabe to a kan na uku nan shine nake ganin an baiwa shugaban kasa shawara na gari to misali idan har majalisa ɗin ta ba wannan iko da shi shugaba buhari yake bukata bisa la'akari kuma da cewa ba tattalin arzikin najeriya kaɗai ba tattalin arzikin duniya a ta eh, akwai matsala zai samu damar cimma burin da ya sa a gaba? Ba shakka zai samu in Allah ya suwa yadda. 'Yan watannin kaɗan ne wanda ya rage mace amma kuma in kika ga ayyukan suna da yawa kamar ciwon lafiya da wannan jiragunan da za a yi a ta ana kai gauro ana kai mari a kasar najeriya na sufuri da hanyoyi da kuma ciwon da da gandun daji da noma da kuma ma'aikatan ayyuka da gidaje da kuma sannan kuma sai solid mineral wato ma'adanai to abubuwan da ya sa gaba ce nan kuma ni ina ganin ba a taɓa irin wannan ba amma in aka yi babu shakka inda hali ne da 'yan ƙasa suke ciki wanda ya hango babu yadda za a iya zauna yana takaddama tsakanin shi da 'yan majalisa amma suka ba shi ikon ya yi din ni na san tun da an san duniya ta sani kuma kowa ya sani ba maɓannaci ba ne zai iya iyakacin ƙoƙarin shi ya tsara haƙƙi sannan kuma ya tabbatar da cewa kafin ya sauka alƙawuran da yawa 'yan najeriya a tattalin arziki ƙasar nan lalle babu shakka zai samu wata shi a ciki da wannan irin dama da yake nema daga majalisa To kuma masu sauraro muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Haka kuma za mu ji dalilin da ya sa shugaba Buhari yake shirin ɗaukan wannan mataki da kuma daga inda ya samu wannan shawara. A halin yanzu kuwa ƙungiyar lafiya ta duniya ta nuna damuwa kan bullar annobar ciwon shan inna a jihar Borno. A wajen taron kwamitin Afirka na ƙungiyar da ake yi a birnin Addis Ababa ƙasar Ethiopia, daraktar ƙungiyar Dr. Margaret Chan ta yi wannan furuci. Dr. Chan ta kuma ce ƙungiyar lafiya ta duniya za ta taimaka wa Najeriya. To akan wannan taimako na tuntuɓi Dr. Nasiru Sani Gwarzo, daraktan nazarin bulla annoba cututtuka a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, wanda shi ma yake halatta wannan taro da ake yi a Ethiopia. To a gaskiya taimakon da ƙungiyar lafiya ta yi ta yi niyya ko kuma har ta riga ta fara ma bawa Najeriya suna da dama. na farko dai akwai taimako na karfafar kwarin gwiwa ta aiko da sako kuma ta gaya minista sun tattauna baka da baka tare da shi cewa abinda ministan najeriya da kuma gwamnatin najeriya ta yi an yi rawar gani domin a kasashen da suke kewaye da mu da hankalinsu ya tashi eh. yadda najeriya ta fuskanci al'amarin aka fito aka bayyana da sarari sannan kuma aka ɗauki matakai wajen matakai kashi mataki kashi biyar wanda daga na farko ma an riga an fara aiwatar da shi aka kuma fito da tsarin matakan da za a ɗauka a gaba wannan ya ba mutane ƙwarin gwiwa saboda haka hukumar lafiya ta jaddada farin cikinta da cewa najeriya duk da ike an samu ci baya amma kuma an kyawar gani sannan aka yi ƙididdiga iya adadin allurar rigakafi da ɗigo da na allura da na ɗiga a baki wanda ake bukata ana bukatar akalla ɗigo miliyan ɗari uku ɗan watanni uku. Hmm. To ƙungiyar lafiyar ne za ta bayar da wannan allura miliyan miliyan uku kace da ake nema ita ƙungiyar lafiyar ne za ta bayar? Eh miliyan ɗari uku ba miliyan uku ba. Ah, kuma wannan hukuma a matsalar da ake ciki yanzu gaba ɗaya a duniya akwai akwai wato karancin wannan digon saboda an canza tsarin kasashe yadda ake ba da shi saboda haka masu masu wato eh, kamfanonin da suke yin wannan magani hmm. sun rage sun rage yawansa a duniya saboda haka hukumar lafiya ta ce za ta ba da gudunmawa duk inda yake a duniya za a tattaro na kasashe a kawo gudunmawa a maza a gama domin idan ba a haka ba za a samu cikas eh. domin abin da ake da shi a ƙasa nan da eh. wata uku tugo miliyan miliyan ɗari ne ake da shi ba zai isa ba kasashen nan guda biyar da aka shata za su yi wannan sabon tsari suna buƙatar miliyan ɗari uku to wannan shine ɗaya daga gudun wadda ta bayar sannan an aiko masana da suka fara zuwa za su fara taimako to kafin mu ci gaba wannan taimako na allura ko kuma digon rigakafin ciwon shan ina ɗin da za a bayar miliyan 300 ɗin nan an ba da ta ba da lokaci da za a samu ko kuwa? Eh, adaman miliyan 300 ba a kwana ɗaya ba ne a nan da wata uku zuwa biyar ne ake buƙatar sa zuwa ƙarshen shekara. To wannan shine taimakon da ta bayar kuma ta yaba wa Najeriya da ta riga ta fara fitar da kuɗin da za a yi wannan aiki. Saboda haka ta yi kira ga cewa a zo a kawo agaji don ko a yau ma akwai kasashe da kuma hukumomi da suka ce za su ba najeriya agaji za kuma su ba kasashen da suke kewaye da najeriya agaji amma kuma sun faɗi cewa wannan taimako da za su yi najeriya ta ƙara ba su dalilin ƙwarin gwiwar su masu taimaka saboda abin yana faruwa najeriya ta fitar da kuɗinta don cikin gida wannan ya nuna cewa da gaske ake ana yaƙi da wannan ƙwayar cuta Kun san foliyo abai da kyau bare alaka na yake ruku. Yara Allah Ubangi. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da ilimi, wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko mana da rahoton cewa wani gungun matasa da aka ɗauka aikin shige da fice a bara sun yi zanga-zangar lumana domin matsawa shugaba buhari da ya tilasta wa ma'aikatar da ta ɗauke su aiki ba su wuraren da za su yi aikin domin har sun yi horon da ya kamata na yi kitibs da su a lokacin da suka tare wani bangaren hanya shiga fadar gwamnati inda na tattauna da waɗansu matasan kamar haka wato shugaba buhari ya ba da umarnin cewa a dawo da mu aikin immigration amma ministry of interior da su immigration da board wato wato hukumar take kula da immigration prison fire service da sauransu sai suka fitar da press release akan cewa za su sake tantance mu sannan kuma sai suka kira mu da sunan applicant sannan suka sa wasu masu neman aiki bayan da mu already mun riga mun samu aiki tun bara saboda muna da service number wanda ba applicant ba zai samu service number ba muna da appointment letter applicant ba zai samu appointment letter ba amma na training applicant ba za a masa training da bindiga ba mu ma'aikatan immigration ne amma sai suka ce wato sai suka kira da sunan applicant saboda haka ne wannan abin sai ta mana da hankali sannan kuma a jikin press release da suka fitar sai suka ce mana dole sai an tantance akwai wani policy na way age or rank ma'ana shekara da mukami dole su kasance akan wani mataki wanda kuma wannan policy na age or rank an fito da shi ne a 2016 mu kuma an dauke mu aiki a 2015 so da haka age or rank bai kamata ya shafe mu ba sababu ma'aikata applicant su ya kamata ya shafa ba mu da muke already officers ba idan har s on rank zai shafe mu to dole sai ya shafi har tun kan cz har izuwa wanda yake aiki ia3 karamin ma'aikaci na immigration dole sai ya shafe su ba inda ya rage ba mu je ba shi ne muka ce bari mu zo villa wurin president din mu ko zai ji mu ya an sa mana kukan mu a fahimtar muna ganin wannan zanga-zanga zai iya sa mu a dawo da mu wurin aikin mu saboda muna ma shugaban kasa kyakkyawan zato mutum ne adali wanda ya san ya kamata sannan kuma ya san abin da ya cancanta ba zai yi abu akan wanda bai dace ba umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria mun gode umar kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne yanzu kuma ga yusuf harande zai gabatar da ilimi ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, da wannan yammaci na la'asariyar litinin, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Idan har masu sauraro ba ku manta ba, a 'yan makonnin baya ne muka fara tattaki zuwa jihohin Najeriya don duba yadda mahukunta ke tallafa ma ɓangaren ilimi ga al'ummar jihohinsu. Mun ɗan dakata ne don duba wata matsalar. A wannan makon, insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka dakata cikin zagaye da muke yi. Yana da matuƙar mahimmanci al'umma su sani cewar ilmantar da 'yan ƙasa wajibi ne ga gwamnatoci a kowane mataki. Ba wai alfarma ne ake ma al'ummar ƙasar ba. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Abdulwahab Muhammad, ya tattauna da wasu shugabannin makarantu don jin irin rawa da gwamnatoci ke takawa a makarantunsu. Wata shugabar makaranta da ta buƙaci na saka ya sunanta ta bayyana wasu matsalolin da ke shafar ilimi inda ta ce. Mallamai kuma in sun zo sun ga yanayin makarantar babu staff quarters dakunan kwana na mallamai babu in aka dubi na yara ma duka babu shi yasa in sun ga classes ɗin ma daga an ba su assumption of duty in suka koma ba za su dawo ba eh. takardan kama aiki eh. in suka koma su je su submitting a minister of education ba zan gansu sun dawo ba in na kai report ba su zo ba ga ɗalibai ba mallamai kan automatically mun san ai ba ci gaba dama ga ɗalibai ga mallamai ne shine ilimi zai gudana to harkar ilimi kam dole ya zama da karanci ba malami yaro ba zai koyar da kansa ba ba masu koyar musu yaranmu da sun fi haka ai amma duka suna tafiya in sun zo muna da enough takardu a library littattafai akwai ba wai ba sa kula da mota wannan fuska ba aka renovating makarantar aka yi kwaskwariman makarantar to mallamai ma sun zo sun ga gurin zama da kyau za su zauna ɗalibai ma sun ga wurin zama da wurin kwanciyarsu da kyau sagir ma da kishira na daga iyayen ɗalibai ga abin da ya ce kan yanayin ilimi gaskiya abun babu daɗi saboda kullum ya kamata a ce mun ci gaba ta bangaren ilimi amma in ka duba ka ga muna ci baya ne saboda haka dole uba wanda yake da 'ya'ya kana so su sami ilimin nan dole ka samu bacin rai dole kuma ba za ka ji daɗi ba kuma na tabbatar ba ne ba kowa ma ko 'ya'yanka ma ba sa makarantar ba za ka ji daɗi ba domin abu ne a yi gaba sai ana yin baya domin in ka kula makarantu na na gwamnati kara zube suke za ka ga junior secondary school a ƙauye principal ɗin zai iya kwana uku hudu bai zo ba ka ga malami ma bai kula da aikin ba ya zo a makare ya tashi a makare za ka ga makaranta ɗaya da malamai sun kai ishirin amma na banza saboda kwata-kwata masu aikin ba za su uku ko hudu ba makarantar in dai ta gwamnati ne za ka je ma wani sukul din ma ba tebur na zama ma tukuna a zauna a ƙasa ke ma da tebur din za ka ga benci ɗaya wajen yara uku sun manna a ciki so makarantar gwamnati tana nan kara zube ne so ko da an ba da liket din ma ba za su gyara da za a yi shine duk wannan makarantun na iska da gwamnati ta yi ta kashe su ta gyara daidai kima wato a gari za ka ga kamar makaranta hudu biyar na shirme to a gyara ɗaya ya zama na ko biyu da da malamai ƙwararru masu hankali sannan a saka rijista kowane malami ya zo ya rijista in zai tafi ya rijista a yi proper management mu iyaye ai yanzu kai ka isa ka ce malami me yasa bai je aji ba ko ka isa ka ce me yasa principal bai zo ba ko ka isa ka ce me yasa yaron ka bai ci jarabawa ba ko ka isa ka ce me yasa ba kula da yaron ka ba ko ka bi yaron sa ya je makaranta mai aka gwada ma in dai makaranta ta gwamnati ne ka san yawo ya je da wasan kwallo kawai saboda ba a ma ticin din ko ka kira shi ma me kuka yau zai ce a yau malamin bai zo ba mun wuni muna wasa a aji to haka zai gaya maka amma in ji cewar malam aliyu misau wani tsohon sakataren mulki a jami'ar ahmadu bello ta zaria ya ce tsarin ilimin yanzu yana da na kaso tsarin ilimin da muke da shi a yanzu yana da nakasu domin lokacin da mu muka zo aka koya mana ilimi kuma lokacin da tura suka zo a kowace makaranta za a koya mutane saka kira rini aikin kafinta duk sanan da kasan za a koyar yadda in an ci dama ka ba ka ilimintar da mutum don ka da shi cikin mutum ba ce ka ilimintar da mutum ya sake ya ɗauki takarda yana yawon neman aiki ba to kaga sai ce to ilimin da muke tsarin da muke yanzu baya biyan bukata duk secondary school na duk eh, polytechnic da muke jami'o'i mu aikin jami'o'i dama su koyar ne kuma su yi research to amma ina research ina su yake yanzu polytechnic an ce a koya mutane don a mai da hankali wajen sana'o'i ko da kimiyya da fasaha to kimiyya da fasaha namu me muka yi Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Abdulwahab Muhammad da Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don mu zan miƙewa Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar saƙonnin imel. Saƙonmu na farko na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billah. Assalamu alaikum VOA Hausa. abin da ya faru a jihar mu ta Sokoto na auren jinsi da ake zargin wasu mutane da yi a cikin birnin Sokoto abin takaici da Allah wadai ne kuma ya janyo wa jihar mu bacin suna a sauran jihohi da ma sauran kasashen duniya don Allah muna kira da babban murya da a kai su kotun musulunci domin ta hukunta su daga Arabiyu Awal mai faci da Abdulmalik Jeki da Shu'aibu Diamond dukkaninsu a gidan Madi da kuma Abdullahi Tangaza a Sokoto tarayyar Najeriya. sako na gaba na cewa a gaskiya neman ƙarin iko da shugaban najeriya ke yi ga majalisar ƙasar don ceto tattalin arzikin najeriya wata babban farar dabara ce daga adam a adam gashuwa garkuwar matasan jihar yobe wannan sako na cewa muna jinjinawa dukkacin kungiyoyi masu zaman kansu da ke karamar hukumar funa kaye da ke jihar gombe bisa ga taimakawa kungiyar muryar talakawa da suka yi wajen gudanar da ayyukan gayya allah ya saka wa kowa da alheri amin daga abdullahi bature bajoga da muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe rikicin cikin gida da ke ƙara yi wa jam'iyyar adawa ta pdp tarnaki wata babban baraka ce tsakanin 'ya'yanta ganin yadda kullum sai kara rarrabuwan kawuna suke samu tsakanin su wanda ba komai ya janyo ba illa kwaɗayin mulki tsakanin 'ya'yanta daga fatima sade saidu daura To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai. yau sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana ziyara a birnin nairobi na kenya inda yake ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen gabashin afirka kan hanyoyin da za a bi domin kaucewa sake fadawar sudan ta kudu cikin yakin basasa a yau litinin kerry ya gana da shugaban kenya uhuru kenyatta gabanin ya haɗu da ministocin harkokin wajen domin ganin an dakile ya sake tsandamar sudan ta kudu cikin wani sabon yakin basasa sudan ta kudu dai ita ce 'yar autar kasashen duniya har ila yau keri da sauran ministocin harkokin wajen kasashen afirka za su tattauna kan rikicin somaliya wacce ke shirin gudanar da zaɓukan 'yan majalisu da na shugaban ƙasa cin hanci da rashawa da kuma tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da sakataren harkokin wajen amurkan john kerry zai tattauna a kai idan ya isa najeriya nan gaba a wannan mako kerry zai kuma gana da shugaban muhammadu buhari kan taɓarɓarewar da tattalin arzikin najeriya ke fuskanta yayin wannan ziyara da zai kai abuja da kuma birnin sokoto da ke arewacin kasar wannan ziyara wacce mai yiwa ita ce ta ƙarshe da wani babban jami'in gwamnatin shugaba barack obama zai kai kasar na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da kyautata dangantakarsu bayan wasu shekaru da a ba a jituwa an fara samun rashin jituwar ne tsakanin kasashen biyu tun daga zamanin tsohon shugaban kasar goodluck jonathan ita dai najeriya ta yi ikirarin amurka ba ta sayan mata da makaman da za ta yaƙi ƙungiyar boko haram arewa maso gabashin ƙasar amurka ana ta ɓangaren ta ce tana gudun kada sojojin ƙasar ne su yi amfani da makamanta wajen cin zarafin bil'adama to ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare misalin karfe tara da rabi idan allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.